jamuje jamuje jamuje, jamuje, mu saki hanya. Mai biɗar kuɗi bai tsoron kunya, kai mai laya kiyaye shi mai zamani. Wani a titi yake samu, wani a ofis, ni ko da rawa gari a taɓa. Hey. la prospérité de la culture nigérienne, le studio Kalagou présente. L'artiste s'exprime. Et vous, vous rappelez certainement de l'artiste Moussa On avait chanté Didon de hier. Nous savons euh, qu'il est artiste nigérien, confirmé qu'il a opté pour ce genre musical, Dandali Soyeya. Nous savons aussi qu'il a tenu un événement de taille récemment en partenariat avec ses potes. Nous savons tout ce qu'il a assuré. Et hier, il nous a épaté, il nous a égayé musicalement parlant. Nous avons eu ses débuts, il a commencé par la danse. De la danse, il a basculé aujourd'hui, il chante, il fait la fierté de toute une nation. Tout est parti d'un concert. Un concert, euh, quand kortome ine asfuro manajero biretun baska gan kono ikanda artiste fon gufun nongu fo musi yaro ne hawai manajero na selfo fo kiam don afur don songu no go bore morgu bore ka agoni c'est pour vous dire que tout est possible et aujourd'hui sur cette émission nous allons parler des œuvres de l'artiste nous allons parler de ses contenus nous allons parler de tout ce qui va avec Moussa Yaro. Moussa Yaro, Dondi la machine te souhaite la bienvenue. Comment tu vas, Tout se passe bien, j'espère. Tu as la forme Ça va aller. Ok, si ça va aller. <laughs> Moussa Yaro, Nkuna, donc euh, euh Shiro, bon, Erge Kande, Misali euh, n'est-ce pas, Aïe Kangouni se donné, Kangouni se da, Koukan Koida, parce que Ergo considérait quand. Eh, Niger t'a to mɛ a mɛ parce que Niger t'a to kungo studio kalangangu 46 radio partenaire mais Niger mɛ a mɛ no mais si télévision partenaire mais Niger mɛ a mɛ numbun bora na ga bai mɛ ta musiyaru irin sintin de sintina ifo non sintin wanzamai ba su jure jarafa haka mai waka ba maroki ne ba kuma dan solo bai kai abin zagi ba Don a cikin solo na sanya riga babba. Idan mun yi rawa kuke zuwa ku yi kalla, <laughs> ku tafa mana inda ɗan kuɗi ku zubawa. Tabbas mu a gare ku ban mu kai zagi ba. <laughs> j'aime bien j'aime bien cette chanson son godin banda doni fono ni yegege ka parce qu'il faut qu'il nous misali gando ne ku kayo youtube ka il faut pour que bore mba mdu ko youtube bon gun gune mbe me kiti mun siaro iro finalita no emission ho wala abanda no ite don fo kan sai gine yau da so yau da so ifo ti yau da so mm. yau da so kamar hunkunan da vaccine kwa oh. hunkunan da vaccine ingun wani nugon wande ai sin da wande nugon wande a bar zaman lafiya da ah donc ka sa eh, zaman lafiya zaman lafiya ko abanda si eh. mu zaman lafiya mu zaman zaman lafiya n'y a pas de souci. Donc du coup, Naji, Naji, il n'y a pas de souci. A zaman laya. A zaman Laya, va voir ça Donc après, il y a eu des sons. yi Abonga, ga, mene ne ka, ifo non te ne. Eh bayan yau da so na yi wata waka da ake ce ma yar budurwata wanda na yi. Yar budurwata sanga ai wanda. Wala yar budurwata kamar yar da donora mata kai wura kwance. Irin donora Wala. Irin donora yar budurwata. Yar budurwata. Irin donora yar budurwata. Yar budurwata. Yar budurwata. Me ni za ma wace din donora ce. ne na budurwa mais mais mai mai si donora mai si donora voilà to ce budurwa kurku donc na ay budurwa kan gogun gune mm a sender na budurwa ar er budurwa ta kan gogun kan gogun yar er budurwa ta wayo yar er budurwa ta ina santa wayo yar budurwa ta dondi ah dono oh. bocci akan senti oh. ane traerno ane no tenere morsa sanori <laughs> donc ay c'est que kuka ni trahir ay ay mbo ka ne trahir aras dono aranga aranga ngir <laughs> ok donc bit maintenant euh,

ga kuri musi arzan kuro kanga wani doni aran ma aran di gari mon te se gan ken famdi dem se volum bito bon ken fam gan bito bon di a to ni mite kan suwani me wo fone suwani bare Ha ha ha ha! Vous compris, mesdames et messieurs, c'est ça aussi la rubrique L'artiste s'exprime sur scène. Nous allons solliciter le manager sur cette émission pour parler un peu des projets de l'artiste. Eh, ok, d'accord. Manager, quand il y a kana zabani ku kuna zabani ku ku shigo kawai ya ne musa ra bashi wuri kada ka zo waje na manaja ne comment tu vas musa kana yake ah, yanzu manaja ne sai magana ya ne comment tu vas musa manaja wallahi suna manaja muna so muna sai samu shi yana muna to suna na zubairu gado zubairu zubair kalli can ina so kama duka jan da suke nan ga sauraren mu ka musu magana ka kawo musu zancen projan ka parce que déjà cikin guda mun kawo tout est parti de toi et de ta détermination kai ne kace ya kamata yace ba ni eh kace i kace i aka yace ba aka i kana da kana zancen ka kawo mun zancen project kawai ka kawo ma zancen da mun san ka mun san abun da kai cikin bikin artist kawo mun zancen project manaja. to ina ne za ku yanzu yanzu inda eh. za mu mm. muna so mu kai inda muke so mu tai ina ne kuke so ku tai can muna so mu je can inda kowa yake kai kasar shi mu daga sunan kasan mu dalilin mu a ce kasan mu ta tafi inda ba a san da ba Mm, wannan mission cinku shine mission mu a yanzu kamar misali yadda ake ciro su daga can yau kuma a kiran ku ku ta yi can sai ku yi abun da ya kamata a yi ku hudda sunan kasanmu wallahi ma donné la chair poule <laughs> je pense que si tous les artistes sont déterminés de cette façon nous allons partir loin et c'est ça la finalité de cette rubrique, c'est amener euh, bien évidemment la culture nigérienne hors de nos frontières. C'est de pousser ces artistes à aller loin. Et c'est ce qu'ils ont compris. Ils veulent aller loin. Manaja, muna sauraron ka. Magana mhm. ta karshe naka ne. Wanda suke sauraron mu, wanda suke kallon mu, su san su samu abun da ke zuciyanka. Niyanku ne muke so. To, Ni mu yadda na fara maka ne muna so kasan mu a ce mun fito da sunan da saboda akwai kasashe waɗanda mawaka suke sa ana sanin su to kuma muna so a san kasan mu ta dalilin mu ta dalilin waka da rawa da sauransu don ka abin zan ce ma kuma matasa shine mutum ka jajirce bisa abin da kake ma'ana min gadi haikon bono yau haikul duk abin da kake yi in ka sa son shi da zuciya guda zai yi que ni da ni da zuciya guda nake wannan abun da nake raka idan zuciya guda ko ina sawa ina so shi da zuciya guda nake yi gaskiya abun da ke nan kan kana yi da zuciya guda samu bas kana yi kai in baka yi ka bari tabbas kaga mustafa da ce can shi ne yake realizar da wuce guda ake yi ake wannan yaran na les humains qui sont de l'autre côté kaga oh, eh, haka nan ah, da kai ina kallon emission ɗinka to su duk wanda suke can da niyya suke yi da niyya da kokari kaga isa da niyya yake da niyya da kokari yake kenan wannan magana ka kare karka kare komai mun kai karshe abu guda za mu yi ya kamata mu ba musu yaro visibility misali in yana youtube mu ce gashi nan abun da ya kamata ku yi ku ga musu yaro in yana facebook mu ce ga abun da ya kamata ku yi don ku ku taimaka mishi ku ba shi visibility can ma da su ce can su gane shi abinda za ka yi guda ɗaya ne wani sunan ne dai kawai da ka rubuta musa yaro ko ina ko ina instagram facebook youtube ko ina da ka rubuta musa yaro abin mai sauƙi kasar lafiyar ta ce furkuwa furkuwa furkuwa nu ni kuma na ce furkuwa furkuwa fanu furkuwa fanu furkuwa fanu furkuwa fanu in ta ce furkuwa e furkuwa fanu kuma a ba ku visi yawa ah, lafiyar furkuwa ba a kai furkuwa ba a ba musu musu musa yaro kai suwaye suwaye su musa yaro suwaye su musa yaro ne karshen magana zancen nan mun dasa aya mun kare shi kuma ina shi wanda suke kallon mu da sauraron mu kuma maganan da mun kai na san dai bai shigo cikin kunnuwa kurma ba yawo cikin kunnuwan masu yi ya shiga magana an kare yeah. les humains et la machine étaient sur le studio Kalango. Hmm.